to duk masu saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron wata fitina da za ta same su ko ko ta azaba mai raɗaɗi saboda haka in abu ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ji na ce ya tabbata to ba mai jayayya kuma allah da kanshi ya ce ya yi na amanu in ja'akum fasiqun بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ashe in an zo an ce maka wane ya ce kaza balle wannan magana in ta haɗu da sahibin risala annabi muhammad an ce fata bayyanu ku nemi bayani malik ya ce ba ma hadisi da ifi e ba ba ma da ifi e ba hatta hadisin sahihi musnad ingantacce ala mi'yar la shaddan wala ma'lulan in ya saba ma abinda muka ga mutane a madina suna yi ba ma aiki da shi don kokarin gudun bid'a ƙasan nan ba muna faɗa tsakaninmu ba akan bid'a ko ba muna yi ko san me zai muna maganin ta da mu da su mu zo duk abin da kuka gani a mazhab na malik duk abin da kuka gani mun yadda mu yi kuma ku yi ba an gama faɗa ba domin mazhab ne babu bidi'a a cikin shi babu